ilimi mabuɗin rayuwa. Kamfanin Google ya sanar da wasu sababbin canje-canje da suka yi a tsarin su na sabuwar shekarar makaranta a wannan karan. Wannan wani tsari ne wanda yake ba ma malamai da ɗalibai damar gudanar da darasi a yanar gizo. A wannan karan ma'aikatan wannan kamfanin sun yi tattaki cikin lungu da saƙo don fahimtar da al'umma mahimmancin amfani da wannan tsarin nasu wajen ilmantar da jama'a domin kuwa sun samar da wata sabon manhaja ta yanar gizo da mutane za su iya amfani da ita wajen gabatar da darasi ga ɗalibai ba tare da sun biya ko sisi ba wannan wata dama ce da malamai kan tsara yadda ɗalibai za su gudanar da karatunsu a gidajensu kuma su aiwatar da aikin gida don aika shi ga malami a kowane lokaci a duk cikin wannan tsarin akwai damar ɗalibai su gana da sauran 'yan uwansu ɗalibai da suke a faɗin duniya domin ilmantar da juna da da fahimta wannan sabon tsarin zai ba mu malamai damar gane ya fahimtar ɗalibai take a kowane lokaci domin kuwa malamai za su dinga ganin yadda ɗalibai ke ganawa da sauran ɗalibai wajen kawo fahimtar kowa a wani darasi ko muhawara da malami ya rubuta don kowa ya ba da tashi gudunmawa a ajin kana kuma wannan sabon salon zai taimaka ma malamai su kansu domin kuwa suna damar haɗuwa a matsayinsu na malamai a ko'ina don tattauna matsalolin da ke addabarsu da kuma neman shawarwari ga abokan aikinsu don samun hanyar magance matsalolin ɗalibai da kuma hanyar da za su bi don taimaka ma ɗalibai su cimma burinsu.